demokradiyya a yau. masu mu assalamu alaikum. Yadda kuma ta kasance kenan a kan titunan wasu biranen Amurka masu yawan gaske ciki har da nan birnin Washington DC a ranar Litinin da ta wuce lokacin da wasu Amurkawa waɗanda suka yi amfani da ranar hutun karrama shugaban Amurka na farko George Washington da kuma sauran shugabanni wajen gudanar da zanga-zangar nuna adawa da manufofin gwamnatin sabon shugaban Amurka Donald Trump. Babu mamaki kun a cikin faifan zanga-zangar waɗanda suke cewa USA, USA, USA. Watakil, hakan ya faru ne lokacin da masu goyon bayan shugaban na Amurka suka yi arba da masu adawa da gwamnatinsa. Kamar yadda watakil kuka sani zanga-zanga dai tamkar gishiri ne ga mulkin demokradiyya. ‘Yanci ne ga ‘yan ƙasa na fitowa su bayyana jin daɗi ko akasin haka kan yadda masu mulki suke tafiyar da gwamnati. Makon jiya mun kawo muku rahoto kan zanga-zangar da ma'aikata ƙarƙashin ƙungiyar kwadago Najeriya Labour Congress da wacce ‘yan gwagwarmaya suka fito suka yi saboda tsadar rayuwa a Najeriya. Idan kun tuna masu zanga-zangar farko a Najeriya na gaskiya da waɗanda ake kallo suna da wata manufa ta siyasa, kafofin sada zumunta suka fara amfani da su domin bayyana rashin jin daɗin su kan alƙiblar wannan gwamnati, musamman game da tsadar rayuwa. Ko a baya bayan nan ma wasu mata masu bambancin ra'ayi game da gwamnatin shugaba Buhari sun fito da fayafayen bidiyo na irin tasu zanga-zangar. Dan Allah dan ku taimake za mu mutu. Saboda me? Yunwa. Yunwa? Eh, yunwa. Ku taimake mu za mu mutu. To laifin wa kenan kike tunani? Buhari. Buhari laifin shi. Bari tambaye ki eh. Eh. A gidanku in ba ku ci abinci ba laifin waye? Laifin Popsi ne. To, Buhari. Buhari laifin shi ne? Ku taimake mu za mu mutu Buhari. To kun ji dai wannan baiwar Allah za ta mutu saboda yunwa. To Buhari ta je sai ka dan mulkin ka ba da amfani. A taimake mu za mu mutu. Ba shi da gaskiya ba shi da amfani. Ke cewa a taimake su za su mutu saboda yanzu duk an kwa an an wannan mai taimakon mu ya zo. an hana 'yan siyasa da ake bin ake yawo da ana ba su kuɗi don haka dole ta ce an siyasa za a mutu gani sai na je ni mun miki dawafi bakwai bakwai su bakwai Allah ya watsa aniyaki duk fa wannan magana kan batun tattalin arziki ne Shi ya sa ma da muka ga makalar da wani masanin tattalin arziki Jerry Okai wallafa game da hali da tattalin arzikin Najeriya yake ciki da kuma waɗanda yake gani ya kamata a aibinta muka ga ya kamata ku ji. Masanin tattalin arziki Jerry Oka ya duba manufofin shirin gudanar da zanga-zangar da mawakin nan Tufe sai so gudanar kafin jan ya aikata hakan duk da wasu kungiyoyi sun gudanar da zanga-zangar. Oka ya ce masu zanga-zangar na da damar yin hakan, kai kuma ɗan ƙasa kana da damar yin tunani kan abin da ya dace. Da zarar ka duba manufofin zanga-zangar za ka ga fuskar Tufes ce alamarta, amma zuciyar na can wajen wasu da ke kashe makudan kuɗi don cimma wasu muradunsu. Asalin masu ɗaukar nauyin zanga-zangar sun cika gababen labarun yanar gizo tun farkon hawan gwamnatin Buhari mulki da yin bayanai na kushe gwamnatin ta hanyar yada jita-jita marar tushe. Sun yi fatar ma shugaban ya mutu tun gabanin zaben a lokacin da suka wallafa ta'aziyar mutuwarsa tun gabanin zaben biyar, amma rai bai yi halinsa ba sai ma hana su karisa sace yan sauran sulallan da ke aljihun gwamnati kai har ma da sun kwana da sanin zai sanya su su amayo kuɗin da suka sace daga baitulmalin gwamnati a zamanin baya. Jerry Oka ya ci gaba da cewa waɗannan mutane na son a ga cewa duk wahalar da talakawa ke sha daga manufofin gwamnatin Buhari ne. Alali suna yin hakan ne don ɓadda sawar laifuffukan da suka tafka wa Najeriya. Kamar yadda mutane da yawa ke nuna takaicin yadda wasu ke karrama waɗanda suka lalata arzikin ƙasa, waɗanda ba su da dogon tunani kan biya waɗannan miyagun shugabannin da akan kan ba su damar cimma mummunan muradinsu. Bari ne bayani karara a nan cewa ni ba dan kowace jam'iyyar siyasa ba ce, kuma ban san shugaba Buhari ba sai dai kawai da wayo na lokacin da shugaban ya yi mulkin sa na farko. Ban taɓa zama cikin masu goyon bayansa ba, amma na fi zaben na zauna ƙarƙashin kurakuran gyara tattalin arziki na shugaba Buhari da in zauna ƙarƙashin wasu da ke neman mulki don kawai su tafka sata. Na gwammace ne abubuwa ga kurakuran Buhari da ke da manufa mai kyau da in zauna karkashin waɗanda ke son hawa karagar mulki don su rushe gaskiya da amana. Zan buga misali da rahoton sashin jari na FBN da ke cewa ma'ajiyar kuɗin ƙetare ta Najeriya ta karu da dala biliyan biyar ga dala biliyan arba'in daga shekara ta dubu biyu da goma sha biyu zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Ɗan takadirar lokaci na shekaru uku lokacin da gangar fetur ba ta taɓa gaza dala ɗari ba ko ko ƙidarin dala ɗari da ashirin. Da ko hukumi a lokacin wancan gara sun yi dabarar da Aljeriya ta yi, da ko ba yadda faɗuwar darajar fetur za ta yi wa tattalin arzikin Najeriya illa. Kuɗin da akan adana daga kuɗin shiga ya tashi daga dala miliyan 800 a watan Nuwamba na shekara ta 2016 zuwa dala biliyan 1 a wannan shekarar. Zuwa Janairun bana kuɗin sun karu zuwa dala biliyan 1 da miliyan 500. A bara gangar fetur ta faɗi warwas zuwa dala 28 inda sai kwanan nan nema ta ɗago zuwa dala 48 har hakan ya kai zuwa dala 55. Duk da faduwar darajar fetur, shiga Buhari ya nasarar daga darajar adanar kuɗin ƙetare daga dala biliyan uku da miliyan ɗari uku a ƙasa da wata uku, da gwamnatin da ta shuɗe ta daga darajar da dala biliyan biyar a shekara biyar ba tare da adana komai ko yin wata hoɓɓasa ba. Boko Haram ta yi ta ƙarfi a ƙarƙashin mulkinsu, gagara ɓasa da ta kamace adana, amma ina sai sace kuɗin zuwa aljifansu. Masanin tattalin arziki Jerry Oka ya ci gaba da cewa jami'an tsohuwar gwamnati sun kwashe kuɗi suka tura 'yan matansu da danginsu da 'yan bangar siyasarsu. Wasu mawaƙa in ji Oka habaicin da yi wa tufes ba za su sake gani irin kuɗin da marasa imanin gwamnatin baya suka zuba musu ba ko kuwa bandan-bandan da 'ya'yan azzalumai suka yi da dukiyar Najeriya. waɗanda suke son yin yaudara don rufe irin badakalar da suka tafka ba za su faɗa mana abin da muka sani cewa matukar faduwar farashin gangar mai da kuma fasa bututun mai da suka zuga aka yi shine ya samar wa wannan gwamnatin kashi talatin cikin ɗari kacal na yawan kuɗin shiga da waccar gwamnatin ta samu. Gaskiyar ma magana ita ce dole a samu tsadar farashin kayan masarufi a yayin da kuɗin shiga ya yi karanci kuma ba a adana komai ba. kuma hakan zai faru ne ga kowaye yake mulki. Duk wani gwajin tsari da za a yi tsakanin gwamnatocin biyu, to ya zama wajibi a duba irin tattalin arzikin da kowace daga gwamnatocin ta samu, yayin da waccar gwamnatin ta ta tattalin arziki mai inganci, ita ko gwamnatin Buhari na kokarin gyara tattalin arzikin ne da aka ragargaza. Gyara tattalin arzikin da ya wargaje ba dabo bane da za a yi gyarawa a dare ɗaya, lalle wannan sai ya ɗau lokaci. Sabon sunan da ake neman lakawa Buhari na wanda ya gaza ba daidai ba ne. Su dai waɗanda suka ɓata lamarin su ne za su ɗau alhakin wannan matsalar. Ba shakka muna cikin yunwa a yau, amma ba za mu azawa Buhari alhakin wannan damar ba. Ya zama wajibi waɗanda suka jefa a wannan hali da jide baitul malin mu jiya su ɗau laifinsu. Ba zan zama mai kare shugaba Buhari a nan ba, da cewa ba a tafka almundahana a zamanin yau. Amma tabbas ko babban makiyin gwamnatin ya san zamanin sata ba kwaɓa ya wuce. Waɗanda suke ɗaukar nauyin zanga-zanga na son ɓoye laifin ainihin waɗanda ke ɗaukar nauyinsu ne kan yadda suka sace dukiyar Najeriya. Kullum sai ƙoƙari suke su tara ƙarfi waje ɗaya da ƙoƙarin kushe wannan gwamnatin ta aza mata laifin gazawa don rufe badakalar da suka tafka a baya don gujewa fuskantar hukunci. Suna son su ma yi zanga-zanga ne don kada wannan gwamnatin. Shin in muka kada gwamnatin, wa za mu miƙa ragamar riƙe amanar mu? Shin za mu koma ƙarƙashin waɗanda suka jibge kuɗin da suka sace dala miliyan ɗari da da bakwai a makale a bankuna? Shin waɗannan mutanen ne inda mutum ɗaya tal zai bugi girjin mallakar dala miliyan 15 a ma'ajiyar banki ɗaya? Ko ko gwamnatin da ta karkatar da kuɗi naira biliyan ɗari hudu da ya dace a yaƙi Boko Haram don zaɓe ɗaya tak? Su muke son su dawo? Su yi ta caccakar wannan gwamnatin iya iya wasu, amma su sani tabbas wata ran dubunsu zai cika. Abin da kacin ma shine yadda suke yada ƙarya kuma 'yan Najeriya ke taimakon su wajen baza ƙaryar. Zan so a ce waɗanda suka taimaka wajen yada waccar ƙaryar za su taimaka wajen yada ire-iren irin wannan makalar. Ni dai ba dan siyasa ba ne, amma ina da masaniya ko kuma ina da ilimin lamarin tattalin arziki, cewa matukar aka samu irin wannan yanayi na karyar arziki to dole a shiga kunci, kuma kowaye ne ke kan mulki sai hakan ya faru. Duniyar tattalin arziki juyi-juyi ce, akwai lokacin garaɓasa, akwai lokacin kunci, kamar tsohon tarihi lokacin annabi Yusuf ya koya al'ummar Masar ribar adana. Matsalar ita ce ba samu wanda ya koyi da annabi Yusuf ba a zamanin gwamnatin da ta shuɗe, haɗa mata sanya kowansu aukawa ƙuruciyar bera ga arzikin zamanin mu ta hanyar wawashi bai tilbali lokacin da gangar fetur ta wura dala ɗari a kasuwar duniya sai ya zama kowa a cikinsu na rige-rige ne na shagalin mallakar biliyoyin naira a wannan hali na kunci ya zama wajibi gwamnati ta dau mataki don fitar da al'umma daga cikin damuwa wanda a lokacin hakan sai mutane sun ɗanɗana kunci kuma aka iya samun kurakurai yancin su ne irin waɗannan mutane fa su yi amfani da waɗanda suka amfana daga satar da suka yi wajen zanga-zanga kuma kuma yancin ku ne ku zama masu basira da sanin ya kamata Masu haro da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da yarda za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasira da Muli Kaya da mai makala Jerry Oka da Chubahiro Diodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. thank you